To, um, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya iso nan jihar Benue da safiyar yau misalin karfe goma sha ɗaya na rana, mm. a na safe kenan. Mm. Sannan bayan ya iso daga airport ya wuce suka tattauna da shi gwamnan jihar Benue Samuel Otom a fadansa dama muhimmancin ziyarar tashi ya gana da masu ruwa da tsaki. Mm. wato daga jihar Benue din waɗanda suka taru a ɗakin taro na fadar gwamnatin jihar Benue. Oh. Sannan abu mai muhimmanci da shugaban ƙasa ya yi a jawabinsa shine ya yi kira ne ma masu ruwa da tsakin na jihar Benue wato sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da shugabannin al'umma da su koma yankunansu hmm. su rika yin huduba wa jama'a kan muhimmancin zaman lafiya sannan kuma ya jaddada cewa Allah bai yi kuskure ba da ya haɗa ƙabilu daban-daban su zauna tare don haka ya kamata jama'a su zauna lafiya da junansu sannan kuma shugaban ya ƙara da yin kira kan matakan da ya ɗauka wato wajen turo jami'an tsaro lokacin da aka samu tashin hankali mm. aka kuma kashe mutane da yawa a nan jihar Benue. Wato kenan mm. sabanin ziyarar da ya kai jihar Plateau wannan ziyarar ta ta'allaka ne kan batun zaman lafiya kurin? Eh, kaga kamar a jihar Plateau ya kaddamar da waɗansu ayyuka kamar hanyoyi da waɗansu ayyuka dai da suka shafi al'umma. Mm. Amma a nan iyakan abin da yake nan sannan mutane da yawa masu ruwa da tsakin shugabannin al'umma da mm. dama sun tashi sun yi jawabi akan eh, matsalar tsaro maganan kashe-kashen da aka yi Shin baya ga matakan da aka riga aka ɗauka akwai wasu abubuwa da kuma shugaba Buhari alkawarin za a sake yi koko dai? Mm. Ba wani alkawarin da shi shugaban ya yi. Yau to Zainab dama akwai batun ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka ban sani ba eh, ko. An kawo saboda eh, kamar yadda su gwamnatin jihar nasarawa ko kuma al'ummar jihar nasarawa suka shirya mutane da yawa za su yi jawabi a wurin wannan taro amma saboda wannan ziyara shi gwamnan jihar benue da kansa ya ce to akwai bakon da shi shugaban kasa zai je ya tarar da abuja saboda haka dole su takaita waɗansu abubuwan su rubuta a rubuce a miƙa